tsaka mai wuya har shekarun bayan da suka shige hausa fulani ya rike mukamin chairman na noman local government inda ba mu son zaman lafiya ba za mu bawa hausa fulani wannan zarafi a kasan Kamar haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kamar na yanzu na sauran al'umma akan fulani zaka ji yau an yi ya gobe nasara jibi taraba gata adamawa abun a jere yake zaka ga kamar dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi wannan mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya duk abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala watanni wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ya ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A kwanakin nan rayuwa tana ta fuskantar mummunar barazana ta fuskoki daban-daban a Najeriya, kama daga masu kama mutane suna garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa a kan manyan hanyoyi, zuwa ka faɗace-faɗacen ƙabilanci da na addinai, da kuma tashin hankalin makiya da manoma da ke taɓarkewa a jihohi daban-daban. Sannan kuma ga batun hare-haren Boko Haram nan ba su ƙare ba. ƙarin abin jin takaici game da al'amarin nan shine cewa galibin duk waɗannan abubuwan sun fi addaba arewacin najeriya fiye da sauran sassan ƙasar to yau za mu so mu fara duba tarzomar da ake ta fama da ita a tsakanin makiyaya da manoma a jihohi da dama na ita arewacin najeriya din suna na alhaji awaji isa shi a mai tela na dama su tafi shawaran da zan bayar akan makiyaya da manoma su duba tsakaninsu dole zan samu zaman lafiya sun ce suna zaman lafiya yanzu mu ya hana su ba za su zanna lafiya ba a bar daukar doka a hannu kowa ya yi maka kashi za ka dauki doka a hannu ba za a samu zaman lafiya ba shine shawarar da zan bayar makiyaya da manoma abu daya ne don makiyaya ba zai rabu da manoma ba manoma ba zai rabu da makiyaya ba dole a samu zaman lafiya tsakanin su sun jima suna wuri da yanzu mi yasa su duba mi ya hada su su duba mi ne yasa yanzu ba za su zanna lafiya ba To dangane da wani al'amari ne wakilinmu Ibrahim Abdulaziz wata yake yola a jihar Adama shirya mana shirin yau dangane da wannan al'amari na makiya da manoma. Ita Adamawa tana ɗaya daga jihohin da wannan abin yake damuwa. Sau da haka Ibrahim, bismillah. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da safiya, da ma kuma sake saduwa a wani sabon shirin na tsaka. Yau ma dai ba babban yaya ba ne, wato Ali Mustapha Sokoto. A karamin direba ne shi zai ja akalar wannan shirin. kuma kai tsaye daga yola fadar jihar adama maimakon washington dc cibiyar gudanar da shirin kamar dai da aka sani ne cikin kwanakin nan najeriya baya ga matsalar rikicin boko haram da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa yanzu haka wata matsalar da ke ma damun 'yan kasar ko ita ce ta tashi tashi hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma da sautari ka rikide ya koma na kabilanci ko kuma addini na baba bana mako shine irin tashin hankalin da ya auku a jihohin benue taraba nasara kudancin kaduna da kuma wanda fi mu nana na jihar Adamawa. Kuma don duba inda ma matsalar take yau fa mun gaito masu ruwa da tsaki kama daga shugabannin Fulani makiyaya da kuma na al'umma. Musamman ma a yankin Nanuman inda aka samu asa rayuka ciki da na ƙananan yara da kuma mata. Lamarin da ya kai mataimakin shugaban ƙasar da ma wasu kusoshin gwamnati ke ziyarar gani da ido. Sautari dai akan zargi juna wanda hakan ya sa mu gaito shi Alhaji Mafindi Umar Ɗanburam wanda ma ke zama shine mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya mai kula da jona arewa maso gabas da kuma Honorable Sam Zadok wanda tsohon kwamishina ne a jihar Adamawa kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman ma. bayan dai su waɗanda za a fafata da su haka nan kuma akwai 'yan kallo wato daga ɓangarorin biyu wanda su ma za su tofa albarkacin bakin su da zaran dai mun kammala wannan fafatawa to amma fa kafin mu ce komai bari mu je wannan matasha daga bakin gwamnan jihar Adama sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla kan abubuwan da suka faru ko ma suke faruwa a yankin nan numan maganar numan nan yana damu na kore da gaske kuma ba zai yiwu kullum ana yin eh, abu eh, ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su rashin kama mutane nan shi sa kullum akan yi eh, sai ga abin da ya faru sai a dinga yi mutum ne zai je kashe mutum amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba su sa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako to yanzu ne muka sa hankalin mu mu tabbata cewa ana bincike yanzu na je na ga aiji an tura daga abuja ana bincike ke wannan karo wallahi na rantse baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi ko shi waye ne eh, ba daidai bane. Eh, Allah ya haɗa mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba to ni wannan gwamnati yanzu hmm. ba zan yarda ba dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin mai domin a hukunta su Alhaji Mafindi barkamu honorable barkamu da raka na gode ya gajiya lafiya lo wani ya ce min honorable bagobiri ne ce a ah, ko bagobiri ne to ko me ka zo ka fada <laughs> to ba da ba to kun deji kamar yadda muka ce manufa shine mu dubo tushe waɗannan matsaloli da abin da ke jawo su da cutar da ma yadda za a samu maganin wannan cuta yanzu zan je ga su bakin namu bari na soma dai da in soma da honorable ne ko in soma da mafindi ina son ku zaba mini ne ba zan zaba ba so honorable ya ce in soma da mafindi eh. a mafindi na farko tukuna cikin kwanakin nan an samu matsaloli dama eh, na tashin hankali tsakanin makiyaya da kuma noma hmm. eh, a matsayinka na shugaban kungiyar nan ta meti Allah wani shiya na farko dai ya kuka ji da wannan tashi tashi hankula to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillahir rahmanir rahim abin da ya faru da tsakanin manoma da makiya a jihohin Benue Plateau Taraba wannan abu da adama wannan abu ya tasar mana da hankali matuka ya girgiza mu ya kada mu dalili kuwa shine sana'an nan na noma da kiwo ba akan mu aka fara ba tun farkon zamanin annabi adam akan 'ya'yan shi aka fara ana nan ana tafiya har zuwa yanzu amma wannan tsaro na ta da yaki a yaki mutane ba kakkautawa a 'yan shekarun nan biyu uku ne suka zo don kamin zuwan gwamnatin buhari ana faɗa tsakanin manoma makiyaya a ƙasar nan gaba ɗaya amma ba inda abun ya taɓa yin muni kamar coordinated attacks kamar haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kamar na yanzu. Abin ban fahimce ka ba ka ci haɗin kai da haɗin gwiwa na wa na. na sauran al'umma akan fulani zaka ji yau an yi Benue gobe Nasara jibi ga gata Adamawa abun a jere yake zaka ga kamar dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi eh, wani batu idan wato so tare dan ban so muke amfani da da aka ce makiyayi hmm. ana tunanin shine kan cewa da mai kiwon akuya da kare da alade da kwadun makiyayi dan eh, kana kiwo eh. to amma wani lokaci sai ka ji kaman ana danganta ga wani abu ne ban so muke amfani da wannan shi dai makiyayi makiyayi ne makiyayi da manomi nake magana amma kuma a yanzu salon abin da ya fito yawanci akasarin fadace-fadace da ake ba na makiyaye da manomi ba ne fadan makiyaye da manomi yana tashi daga barnan gona ne Ba da ta zamu dawo a honorable sam sada kaji shimfiɗin da ya mana na farko dai da abin tambaye ka ya kake ji tukuni da waɗannan tashi-tashi hankula da ke faruwa kuma ma hata a yankin ka ya faru mm, to na ji bayanin da shi alhaji mafin da ya yi a gaskiya ina magana madadin inda na fito mm. garin numan mun jima muna zama da hausa fulani don a can nan hausa da fulani sun haɗa kai ana kira hausa fulani ko a siyasance haka muke bi da su mun yi zama mai kyau a kowane fanni tun daga iyayenmu an haife mu mun tashi mun sami zama mai kyau har a siyasance domin zama mai kyau da muke yi da su akwai ward guda biyun da ana iya zaben su kansila sabon fegi da ward 3 ward 3 ma ya zauna kamar na hausa fulani ne sabon fegi ward ne ana dan eh, jujjuya in an gama zaɓe muna ba a hausa fulani appointment na supervisory councilor a cikin zaɓuɓɓuka muna ba a hausa fulani eh, mukamin wato vice chairman na local government council yawwa mataimakin eh, karaman hukumar numa mun sha bayarwa har shekarun bayan da suka shige hausa fulani ya rike mukamin chairman na numan local government inda ba mu son zaman lafiya ba za mu ba hausa fulani wannan zarafi a kasan mu an waye gari ma appointment a state har da federal hausa fulani na numan suna samu ba taba ji mun fita ko mun yi magana mun ce bai kamata don muna ga kamar mutane ne waɗanda mun zauna da iyayensu an zo haife su muna tare kuma a dokan najeriya sun zama eh, mutane ne na mu so ba za mu yi zanga-zanga mu ce don mai an ba su duk da wani zaman lafiya kamar yadda ka faɗa an samu zaman lafiya sai kwatsam sai ga wani tashin hankali wanda kuma tsakanin waɗannan al'ummu da a baya suna zaune tare. to gaskiya duk ɗan najeriya ya san cewa matsalar da ya faru a numan ba numan ya soma faruwa ba ya soma gurare kasace daban-daban a najeriya muna ji muna gani gwamnati ba ta yi komai ba tana masowa har ta maso ta iso kasan ɓace ma muna da sane cewa abin da yake faru shine in fulani ya shigo ya shigar da kayanka gona yana so karka masa magana in ka masa magana fada ya tashi musamman ma ya tara kan cewa kai ne kai kada gona wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya duk abin da yake ja wannan damuwa shine yadda fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala watanni wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu to abin da ya jawo problem da muke cikin na matsalar nan shine yadda aka soma abin a nan gire local government har zuwa cikin damsa fulani sun kawo shanu in magana ya tashi sai su yi kisa mun ji batun kisan da aka yi a gefen su wannan mu kwa'i ne duka jam kadamin duka dai kauyukan gire da damsan nan a farko duka mun zauna mun kalli kayakin mun ce bari gwamnati ta shigo ba taba an ji cewa bace ma sun fita sun yi rama ko ba to a gaishe ku to jama'a za mu tsaya a nan sai Allah kai mu mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba inda za mu dora kai inda muka tsaya musamman za mu so mu ji rawar gwamnatoci a cikin wannan al'amari din muna da gode wasu bakin namu alhaji martin dan buram da malam sam zadok da kuma musamman shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya shirya mana muhawara din kuma madadin su duka ne aliyu mustapha sakwata a washington a huta lafiya